karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane da dama a wasu sabbin har-hare da aka kai jihar Benue. Afirka ta kudu za ta sake gudanar da bincike kan kisan wasu 'yan gwagwarmaya hudu da aka yi sama da shekaru arba'in da suka gabata. Hakanan za ku ji cewa Rasha da Ukraine sun amince da su yi musayar gawawwakin sojojinsu sama da dubu shida da aka kashe a fagen daga. yanzu kuma ga cikakkun labaran akalla mutane 43 ne aka kashe a wasu sabbin har-hare da aka kai kananan hukumomin jihar benue da ke arewa ta tsakiyar najeriya yayin da wasu da dama suka jikkata jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sandan jihar ta benue dcp odima edit ta mana ƙarin haske kan lamarin Wannan harin tabbas ya faru a cikin dare, kuma mutane da dama sun rasa rayukansu wasu kuma sun jikkata, kuma a halin da ake cike a yanzu waɗanda suka samu raunuka na samun kulawa a asibiti a daidai lokacin da maharan ke aika-aikar. Ana samun labari aka tura jami'an 'yan sandan kota kwana domin kawar da 'yan bindigar a yankin da suka fafata da su sannan suka kore su, kuma jami'an na ci gaba fara kokarin samar da nutsuwa a yankin kuma ana iya cewa hankali ya fara kwanciya a yankin suna nan suna ci gaba da lalube ko za a samu waɗanda aka ritsa da su kuma kwamishinan 'yan sanda ya tura ƙarin jami'an rundunar ko ta kwana yankunan da harin ya shafa. kakakin rundunar 'yan sandan jihar benue kenan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international a nigeria ta yi zargin cewar jiragen sojin saman ƙasar wato ya yi lugudun bama-bamai kan jami'an sa kai tare da kashe akalla ashirin da jikkata wasu da dama a ƙauyukan maraya da wabi da ke ƙaramar hukumar maru na jihar zamfara cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar jiya litinin ta ce lamarin ya kai wato kai tsaye ya shafi jami'an sa kai ne da suka taru domin tunkarar 'yan bindiga da suka kai hare-hare a ƙauyukan a ranar asabar hukumar kula da aikin hajji ta najeriya nacom ta ce maniyyata bakwai ne ba za su samu damar gudanar da aikin hajji a bana ba sakamakon jinkirin da aka samu wajen biyan kuɗinsu su a sanarwar da mataimakiyar daraktan yada labarai ta hukumar fatima sanda usara ta fitar ta ce duk da karin wato duk da kin amincewa da hukumomin saudiya suka yi na kara wa'adin bada takaddun visa hukumar ta samu nasarar yi wa mahajjata dubu goma sha uku da ɗari biyu da goma sha bakwai visa daga cikin dubu goma sha hudu da ɗari da hamsin da takwas da suka biyo ta hannun kamfanonin 'yan kasuwa gungun mayakan da ake kyauta zaton 'yan ta'adda ne sun kaddamar da farmaki kan sansanonin sojin mali da ke tsakiyar birnin tumbuktu ta hanyar amfani da wata mota makare da bama bamai daga bisani kuma suka buɗe wuta wasu majiyoyi na soji da mazauna garin sun shaida wa kamfanin dillancin labaran ap cewar an shafe sa'o'i ana musayar wuta tsakanin dakarun kasar da kuma maharan koyaya masana ke kallon wannan farmaki da ke zama irinsa na farko a tumbuktu bayan fatattakar mayakan abzinawa da sojojin mali suka yi daga garin takta yahuza getso masanin tsaro ne wannan wani abu ne wanda yake nuna abubuwa guda uku abu na farko cewar kokarin yakin da ake yi da 'yan ta'adda musamman a yankuna irin waɗannan na tumbuktu da sauran tsibirai inda ake da sahara yana samun kwan gaba kwan baya na biyu hakan yana nuna cewar maharan nan suna ƙara samun tagomashi daga waje tunda ai matsawar da aka yi musu bata kai ga a ce sun samu damar da suke iya gudanar da waɗansu abubuwa ba in ba dai da akwai wata kafa ta bayan gida da suke samun tallafi ba sannan na uku alama ce da take gaya wa ita gwamnatin ƙasar mali da gwamnatocin kasashen Afirka da cewar su tashi tsaye su sake shiri akan wanda da suka yi sannan kuma akwai munafunci da gunzugulu da tsegumi da makirci a karkashin gudanarwar al'amuran tsaro wanda yake buƙatar a tsaya a tashi tsaye a yi abin da ya kamata a yi kafin tusa ta ƙurewa guda. Dakta Yahuza tsaki kenan. Wata kotu a jamhuriyar Benin ta yanke wa wani dan gwagwarmaya hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari sakamakon kama shi da laifin sukar gwamnatin shugaba Patrice Talon kotun ta yankewa dan gwagwarmayan steven amuson hukuncin ne bayan kama shi da laifin cin zarafi da furta kalamin cin fuska a siyasance da kuma yada labaran karya ga gwamnatin kasar duk da cewa steve ya musanta laifukan da ake zargin shi da aikatawa amma kuma kotun ta umarce shi da biya tarar sefa miliyan biyu kari kan ɗaurin shekaru biyun da ta yanke masa To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ma'aikatar shari'a ƙasar Afirka ta kudu za ta sake gudanar da bincike kan yadda aka kashe mutane hudu 'yan gwagwarmayar ƙasar masu rajin kare haƙƙin bil'adama kimanin shekaru 40 da suka gabata. Hauwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayanin. Mutanen hudu da suka hada da Matthew Gwanewe da Sparrow Nkonto da Fort Kalata sai Siselo Mahaluli da aka fi sanin su da Crack Dog 4 an tsinci gawarwakinsu ne da raunuka da dama da suka hada da kuna shaidar caka musu wuka a sassa daban-daban na jikinsu a hanyar su ta komawa gidajensu da ke kudancin kasar wato Crack Dog a shekarar 1985 bayan halartar wani taro. A wancan lokacin an zargi hukumomin tsaro ne ne a ƙarƙashin mulkin apartheid da aikata kisan sai dai babu wadda aka kama ko gurfanar da shi dangane da lamarin shekaru goma sha hudu da kisan su aka kafa kwamitin tabbatar da gaskiyar da a takaice ake kira trc domin yin bincike kan cin zarafin turawa da ke mulkin mallaka a wancan lokacin wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan gwagwarmayar guda hudu masu shigar da kara a faransa sun ce za su gudanar da bincike kan wani mutum da ake zargi da aikata ta'addanci bayan da ya harbi makwabcinsa ɗan ƙasar tunisia tare da raunata wani ɗan turkiya a kudancin ƙasar sannan kuma ya wallafa wani hoton bidiyo na wariya da farko dai hukumomin yankin da abin ya faru ne suka fara gudanar da bincike sai dai a jiya litinin masu gabatar da kara na sashen binciken laifukan ta'addanci na faransa suka amshi ragamar binciken kisan da aka yi a yammacin ranar asabar da a wato a kudancin yankin var na zuwa ne bayan da aka kashe wani ɗan ƙasar mali a watan afrilu a wani masallaci lamarin da ke ƙara nuna fargaba kan aikata laifukan nuna kyama ga musulmi To da ya sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international kasashen rasha da ukraine sun amince da musayar gawawakin sojoji dubu shida da aka kashe a bakin daga yayin da wakilan kasashen suka shirya tattaunawa a birnin santambul na kasar turkiya shamsiya haruna na dauke da karin bayani Tun farko dai tawagar Ukraine ta zargi gwamnatin Moscow da yin fatali da bukatar tsagaita wuta ba tare da an ginda ya kowane irin sharaɗi ba. bayan da gwamnatin kiev ta mika bukatar zaman sulhu da rasha a ƙarshen watan yuni domin kawo ƙarshen wannan yaƙi da ke ci gaba da lakume rayuka wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da ake ci gaba da kai hare-hare daga bangarorin biyu a 'yan kwanakin nan tattaunawar farko da aka yi a watan jiya ita ma a istanbul ta ƙare ba tare da cimma wata nasara ba amma bangarorin biyu sun amince da musayar fursunoni an jiyo shugaban ukraine volodymyr zelensky yayin wani jawabi ga kasar a wani taron manema labarai ta yanar gizo bayan tattaunawar da aka yi a istanbul ya yi ƙarin bayani kan musayar fursunoni da aka amince da su a taron inda ya ce rasha da ukraine za su yi musayar fursunoni dubu guda kowanne tare da yiwuwar musayar ƙarin fursunonin yaƙi ɗari biyu zelensky ya kuma ce masu shiga tsakani sun baiwa takwarorinsu na rasha jerin sunayen yara kusan ɗari hudu da suke son rasha ta miƙa wa mahukuntan ukraine amma tawagar rashan ta amince da mayar da goma daga cikinsu sojojin isra'ila sun baiwa mazauna yankunan yammacin khan na gaza umarnin ficewa daga cikinsa bisa yadda suka ce sun gano cewa hamas na gudanar da ayyukanta a waɗannan yankuna a ƙarƙashin wannan umarni na isra'ila ta ce sojojinta za su gudanar da sintiri a yammacin al almawasi sai dai ta ce ba zai shafi asibitin al almawal ba wata kotu a da ke zaune a berlin na kasar jamus ta ce kasar ta ɗauki ta dauki matakin da ya saba wa ka'ida ta hanyar mayar da wasu masu neman mafaka 'yan asalin somalia da suka fito daga poland a hukuncin da kotun ta yanke ta ce mai da mutanen uku maza biyu da mace guda poland da jamus ta yi a lokacin da suka isa tashar jiragen ƙasa da ke gabashin birnin frankfurt ya saba wa ka'ida duk da cewa jamus ɗin ta ba da dalilin cewa an nemi shiga ƙasar ne bayan da suka fito daga wata ƙasa da ke bata da matsala karfe 7 da minti goma taken labarin wasanni kenan kai tsaye kuma ga ibrahim malam cillo muna tare da shi barka da safiya barka kamis sanda aiki to za mu fara labarin wasanni na yau tare da wato batun ballon na'am inda tuntun aka fara farfagandan neman a ba usman dambele kyautar wannan ballon d'or din da ake bawa ga shahararren dan kwallon da ya zara a kakar wasan kwallo a nahiyar turai na'am bayan sun lashe kofin nan na zakarin turai wato tare da kungiyar psg a ranar asabar inda ta gabata magoya bayan club din da kocin ta kai har ma da yan wasan suna ganin ai babu wanda ya cancanci wannan kyauta in ba usman dambele ba <laughs> haka kuma aka ce masu abu da abin su ko haka ne ballon d'or <laughs> kalmar ballon d'or ita ce wato kalmar farko da kaftan in kungiyar marquinhos ya fara ayyanawa a yayin da suke faretin nuna kofin nasu a birnin paris inda daga nan ne kuma kalmar take ta yawo a kafafen sada zumunta da sauran bakunan magoya bayan ita psg eh, ka san ya dama mutane na ganin cewa duk wata kungiya da ta lashe gasa zakarin turan to a cike kamata a samo wanda za a ba ballon d'or in ba a jumlace dai dambeli ya saka kwallaye 33 ya taimaka kuma an saka kwallaye 10 Jabar da kuma irin rawar da ya taka musamman a fagen wasan da ya rija hankalin mabiyansu baki ɗaya. inda a farkon kakar ma ba a maye zaton cewar dambele zai kai irin wannan mataki ba har ya sa amince da mbappe kwata-kwata <laughs> a kakar wasan sosai kuwa gaskiya kam ya taka muhimmiyar rawa a wannan kaka inda ma aka kusan ya uwa ya yi makarbi a fannoni da samun nasara ita mm-hmm, PSG mm-hmm. din a wannan kaka mm. to aka ce kuma tun bari mu kuma Real Madrid inda tun bayan nada sabon kocin kungiyar Real Madrid din wato mabiya wannan kungiyar suke ta tambayar kansu da kansu wai shin akan suwa dawa dawa Xabi Alonso zai dogara a matsayin yan mataimaka don su cike gibin da suka gani a bana musamman tazarar da barsa a ta musu a wannan kakar da suka tashi a tutar babu <laughs> saboda ana ganin kocin komin kwarewar shi dole sai an hada da wani da wani wani za su taimaka mishi domin ana ganin dole fa cabi ya nemi sabbin mataimaka wanda za su taimaka masa wajen tsara wasa da kuma shirya su kansu 'yan wasan saboda abu na dai barsa ta dane real in inda ta doki wato ta doki kofin sarki wato kub da ruwa kenan mm. da super cup ta spain da kuma daga la liga sannan kuma da ya musu gida da waje a wasan el clasico abinda ma ake ganin kamar shehi musu ciwo duka waɗannan nasarori kwa za a tarar suna da dalilai inda aka fara da shi kanshi na kocin da kuma shirya 'yan wasan ɗaiɗaikunsu ana ganin waɗannan dalilai suna da alaƙa da staff ɗin da ke kewaye da shi kocin saboda su ne za su taimaka mai samu abin da ake bukata ba bari mu leƙa loran inda nan ake fafata wasan tennis a jiya kasar faransa nan guda ɗaya da ta yi saura wato louis boisson da ke a matsayi na 361 eh, a duniyar wasan tennis din ta yi nasara musamman ma a wannan gasa inda ta yi rawar gani inda wato ta to bari mu da kai nan insha Allah na sai mu gode Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ta yi zargin cewa jiragen saman sojin ƙasar yayi ruwan bama-bamai kan jami'an sa kai tare da kashe akalla ashirin da jakkata wasu da dama a ƙauyukan Maraya da kuma Wabi da ke ƙaramar hukumar Maru a jihar Zamfara. cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar jiya litinin ta ce lamarin kai tsaye ya shafi jami'an sa kai da suka taru domin tunkara 'yan bindigan da suka kai hare-hare a ƙauyukan nasu a ranar asabar a tattaunawarsa da ahmad abba daraktan amnesty international a nigeria malam isa sunusi ya fara da bayani kan yadda lamarin ya auku da farko dai ranar asabar ah, da misalin karfe ɗaya akwai ƙauyukan nan na maraya da wabi mutane suna cikin harkokinsu sai 'yan bindiga suka zo akan babura da yawa suka auka musu to mutanen sai suka haɗa kansu suka gayyato 'yan bijilante wato masu aikin tsaro na sa kai domin a shawo kan wannan ta'annati na 'yan bindiga ɗin sun je sun taru suna tafiya wasu akan babur kawai sai suka ji ruwan bama ta sama kuma yanzu magana nan da muke yi da kai an riga an tabbatar da mutuwar mutane ashirin kuma an yi jana'izar su sannan kuma akwai mutane da dama da suka raunata wasu kafa su ta lalace akwai mutane guda uku da suke kan wani babur da, da, da sojojin suka sakarwa bam a kansu su uku ne amma sai kwashe naman jikinsu aka yi aka zuba a buhu saboda ba za ka iya gane wanne ne sassan jikin wane wanne ne kawai nama ne da jini a zube kawai ya malkaɗe a wuri guda kuma yanzu haka akwai mutanen da har yanzu ba su ga iyalinsu ba tun da wannan abu ya faru saboda sun tarwatse suna kokarin tsira daga ƙauyen akwai mutumin da ya gaya mana cewar har yanzu nan bai san inda iyalinsa suke ba. Kawai yanzu dai babu wata sanarwa daga rundunar sojin Najeriya kan wannan hari wanda ba shi ne karon farko ba da ake kaiwa kan fararen hula kuma ake dangantawa da kuskure ko ya kuke kallonsa an yi sau ɗaya akwai lokacin da suka ce kuskure ne akwai lokacin da suka ƙara cewa kuskure ne to amma mu a fahimtar mu duk abin da aka yi shi sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar gaskiya in ma da kuskure to ya kamata a tsaya a yi nazari abin yana nema ya zama wani abu daban muna tunanin cewa akwai sakaci akwai rashin ba da muhimmanci ga aiki bisa ka'ida ta ƙasa da ƙasa da dokoki domin wanda suke tuka jiragen yakin nan an musu horo kuma ya kamata a ce suna iya sanin abun da za su sakarwa bama-bamai sannan kuma ya kamata a sani akan cewa duka mutumin da yake aikin tsaro ya kamata ya sani akan cewa kare rayuwar mutane shi ne aikin da yake yi amma idan ya kare yana kashe mutanen da ya kamata ya kare to kaga akwai matsala. To ni mataki kuke gani ya kamata gwamnati ta ɗauka ko kuma menene ma kiran ku? dole ne a tashi tsaye a ga cewa an matsa lamba ga gwamnatin Najeriya da rundunar soja ta Najeriya su yi bincike su tsayar da su idan ma horo ne ba su da shi mai kyau ko ba su iya aiki ba ne a je a musu horo. Sannan kuma ya kamata su sani cewa hari ta sama ba shi ne mafita ba a duk lokacin da suka ga dama domin hari ta sama a aikin soja yawanci suna ɗaukarsa kamar shi ne mafi sauki domin su